kaza duk kai na haɗiye yace haka ya faru hmm. haka ya faru an yi kuskure kenan ko yace ya hajjaj kin wannan abin da abin da nake so ka saka hannunka da hannuna mu taimaka ma addinin Allah duk abin da kai an gaba yau Allahu hmm. addu'a ɗayan ana sai ɗauka hannu ya roki Allah shi ya masa mummunar addu'a ya la'ance shi ya ta in ya ce hayya duk jama'a za su goyi bayan Allah sahabin manzon Allah da hajjaji wane ne hajjaji ina hajjaji a lokacin da su Abdullahi dan Umar su wane ne da wane ne akwai manyan manyan sahabbai duk kowa ya ga shakki cikakken da hajjaji amma saboda kada a samu rarrabuwan hankula da fitintinu da fitina da kashe-kashe sai aka yi hakku bai zama tarihi ba hajjaji kowa ya san wani su malamai suka ce la afsaka haka ibn hazm ya ce fa inna la afsaka min hajjaj amma abdullahi dan umar yana bin sallah abdullahi dan umar sahabi ne ce la shi nan amma don a zauna lafiya ba yadda duk abin da zai kara musulunci fituna da kashe-kashe da wulakanci auta shi wani ya tambayi da azun na shigowa malam hadisan da aka karanta makon wancan kace manzo Allah yana rike da bukhari manzo Allah ce in eh, kuka ga shugaba yayi kaza matkan ba kafirce ba ku yi hakuri yake to ai kuma an ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq nace ai wannan yana magana ne abu daban wannan kuma yana magana ne abu daban wannan yana magana ne don shugaba ya ya yi maka abin da bai dace ba ya zalunce ka kai hakuri ya suka tada fitina wannan kuma yana nuna cewa banda Allah da manzonsa duk wanda duk wani mahaluki da yake ka saba ma Allah da manzonsa ba shi da haƙƙin kai masa biyayya akwai wannan shugaba ba wannan matsala ce fasu wancan matsala fa'ata li makhluqi shugaban kasanku gwamnanka eh, mai gidanku ubanka sarkinku hakimanku kowa ne ne yace zo ka sha giya zo ka yi fasikanci zo ka yi kaza zo ka yi kaza ne la fa'ata li makhluqi fi ma sayyidul khaliq amma dan ya bata ma ya saba ma ba a ce ka je ka yi zanga ba a ce ka je ka sa ka kai yan uwan ka kai mutane musulmai aje ana harbe su ana kashe su ba ba abinda addinin musulunci yake karuwa da wannan mun gane ko gashi nan musulmai suka ga hajjaj in ka ji an ce hajjaj bin yusuf al saqafi hmm. idan karanta tarihi ka gani sai kaga mamakin da baka taba gani ba sai kaga kace kace yaya za a yi ma mutum ya haka ko shugaba ya haka a lokacin zamanin hajjaji fa akwai abdullahi dan umar hmm. akwai anas dan malik hmm. waɗanda a zamanin manzo Allah in ka saba ka kauce sunna daya ba za su za su nuna ba amma matsala ta kai yanzu fitina za ta tare hmm. sai aka ga irtikabu a khaffu dararai ba haka ce ka'idan ba taruwa suka yi suka je suka ce ya haji ya anas ana zaune unguwa ko ƙauye ko gari akwai dattawa akwai malamai waɗanda in matsala ta tashi za a ruga za a ce ka aje a ce me kuke gani yaya za a yi ba haka bane amma a zauna kara zube wannan baya girmama wannan kowa ya ce shi ne, kowa ya ce ba kowa bane wallahi tallahi sai kowa ya haɗu da wulakanci da kaskanci sa'annan kuma ranan da za a tsaya gaban Allah madaukakin sarki fa idza nufiqa fi sur fala asaba bainahum yawma idin wala yatasaaluna ba dan unguwan ku ne ba dan garin ku ne dan kauyen ku ne kaza kaza kaza kaza ku yi soja tare ku yi siyasa babu abutaka na siyasa babu dangantaka ta soja babu dangantaka ta guda ta unguwa fala asaba bainahum yawma idin wala yatasaaluna kowa sai ya dinga na wahala tunda kowa ya gani yanzu kowa ne ne kai yanzu baka shige ka kwana da fargaba tsoron man fetur zai kare a cikin motar ka ba kuma Allah ya kwara mai a Najeriya kowa ne ne kai baka shige kana zaune kana karatu ko kana wani abu mai alfano ko kana hutawa a ɗauke wuta sai kuma lokacin da aka kawo baka isa ba eh. kowa ne ne kai baka isa sai ruwan da aka sako maka shi za ka yi amfani da shi ba wanda ka zaba wannan bai kaskanci ba Allah ya kwararo man fetur a Najeriya amma duk inda duk layin man fetur da kaje gani duk motar da ka san duk iya mota darajar mota karshe mota sai ka ganta sai sai layi tana gina su kayan abinda bai taba shiga hankali ba wata motar sai ka ce anya da in ka wannan yaushe za a ce wannan mota za ta shiga layi tana gina mu ya za a mutum zai kwarta biyu na neman yana jiran ba duk da tuntuni ne azaba ce Allah ke kama mutane da shi ma'ana duk abin da za a ce a ce matatan mai ne ko ne ya lalace ma'ana duk matatan man duniya baya kona sai na Najeriya inji ne lalace inji menene duk abubuwa ne da ake fada don hankalin mutane ya kwanta a nuna ga sababi amma ainihin abin fitina ce daga Allah azaba ce daga Allah yake mutane duk dabaran mutane hmm. duk dabaran duk iliminku duk kuɗinku wallahi sallahi akwai bambanci tsakanin tsarin rayuwa tsakanin musulmi da kafiri ko in aka hada aka ce daidai za a tafi to kai musulmi ka kun kai ka ja azaba kai ka yi kasara kafiri zai ci mushe ya ji wa. zai ci mushe zai ci kare zai ci jaki zai ci menene ba abin in yana son kudi ta je ta yi fasikanci ba haka bane sai ko fa ai ma tsari kada ka ci kaza kada ki kaza kada kai kaza kada kai kaza ko sai za a ce tsarin ka daidai ke da wancan Allah ya bambanta Allah ce ma na su ma zukkiru bihi na su yayin da kafirai suka bar suka bar abinda aka tunasar da su da shi nabin Allah Allah bai musu azaba ba sai Allah ce fatahna alaihim abuwa kulli shayi sai aka buɗa musu suna kere-keren motoci su yi noma su za su da madara su za su rage maka su za su riga yanzu duk kowa ke cikin najeriya sai daga hau kwancin mota ko kuwa kaje ka sai kwancin riga ka saka ba haka ba ne sai sun sai sun ci sun ya ragu abincin da kasar amurka ta yi kaji da naman da su suka shekara nawa cikin jirgi shi za a aiko maka zaƙin da ke ciki ya ƙare ma na su ma zukiru bihi fatahna alaihim ba kulli shay'in sai mu buɗa musu kofofin komai su tsera wannan su hau wancan kowace shekara japan za ta kawo zubi kowace shekara eh jaman za ta kawo zubi kowace shekara amerika duk baki ɗaya hatta idza farihu bima utu Allah ce fatana alaihim abwaaba kulli shay'in babu zancen albarka fa aski babu albarka hatta idza farihu bima utu sai sun ga ai sun kai inda suka kai sun isa ba wani sai su akhadnahum baktatan akhadnahum baktatan فإذا هم مبلسون وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أخذناهم بغتة sai mu gance su sai mu rike su mu kame su mu girce su fa idza hum mublisuna sai a wayi gari ga su sun zamo matsiyata ba da amfani sun da tsammani sun shi kaskanci da wulakanci shi ne kamar da za a yi ana saka ku ta zaka ji alam ya cikin nazir me ya kawo ku cikin wuta ba aiko muku da mai gargadi ba ne halu kan ja ana naziru fa kazzabna to wannan tsarin kafirai nan da arna amma mu mu'minai fa mu'minai musulmai sai Allah ya ce ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا kai sharaɗi ne Allah ya buɗa ma albarka ya ɗaukaka ka kai imani sai ce walau anna ahlul qura amanu wattaqau da a ce mutane sun yi imani suka tsarki Allah la fatahna alaihim barakat da mun kura musu albarka albarka ba su da adadi daga sama akwai bambanci wancan falon ma na su ma zukiru aka buɗa musu amma kai in ka manta ka bari sai a dake ka a ladabtar da kai ka dawo kan hanya kai dan gata ne hmm. ana son ka kai dan gata ne kana da daraja ana son ka sai a ladabtar da kai sai ka samu zazzabi ciwon kai kasara menene jin sa faru dan ka dawo ga Allah saboda kai kana da daraja wajen Allah amma su ba su da daraja wajen Allah لو duniya الدنيا تزن جناها بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء da ake duniyar nan duk baki daya ta yi fifikin sauro darajar fifikin da duniya na da daraja wajen Allah da kafiri ba zai samu ruwa kofi ɗaya ya ba mun gane ko da aka zo wurin mu'minai musulmai sai aka ce walau anna ahlul qura amanu wattaqu sai aka ce lam fatahna alaihim ba a ce abwaba kulli shay'in ba sai aka ce baraka Lamma fatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ard da mun buda musu albarka albarka masu ɗimbin yawa da sama da kasa walakin kazzabu sun karyata ba su bi ba sai muka kama muka yi musu azaba yaushe za ka ce hanyar da kafiri ya biya warware ba ita za ka yaushe za a haɗa wannan kai ka riba ba zai taɓa yiwuwa ba ba zai taɓa yiwuwa ba kana da addini kana da tsari kana da abubuwan da aka nuna maka kai abubuwan da aka fi shekar yi. duk wanda ke so ya karanta tarihin hajjar ɗan yusuf karanci tarihin Anas dan Malik karbi video cassette na wannan tarihin Anas dan Malik kaga a lokacin da zai tsaya shi da Hajjaj yana masa magana yana cewa ya Hajjaj ya kai Hajjaj kana tuna ran da kai nan kaza da kaza da kaza mm. Hajjaj ba shi da yadda zai sai sa kai kafa. eh na tuna tuni ya Hajjaj kana tune da kaza da kaza duk Anas yayi wa a lokacin ana ce ce hayya ala an gama shi sahabi ne kowa ya san sahabi ya fi tabi'i ana ce ya fi hajjaj ya fi duhun hajjaj ba haka ba ne to amma ba a sun fitina yace hatta tarawul kufra bawaha dan kai an bata ma aka ce kai hakuri kada ka sa kuma mutane su je aka ce aka ce kai hakuri mutum zai ta barna yana ma addini barna ba ruwanka sai ran da ya bata ma sai ka ce ai zai kai ka damu da addini kenan sa'an nan kuma in mun san illan zanga-zanga wace illa zanga-zanga zanga-zanga illan ita ce ta ɗauki jihadi ta zo ta zauna kuma zanga-zanga har abada ba ta biyan bukata jihadi kuwa ba zanga-zanga ita ce musulunci ko jihadi jihadi الجهاد sai malamai suka ce ai an ce la yati zamanun illa wallazi ba da sharrun minhu suka ce haka al'amari yake amma Allah yana jin kan bayansa ana bar su samu nuri su numfasa wannan zamani ya zo da tsanani wannan ya zo da tsanani wata rana sai Allah ya mutu. musu sai kawo wani na kwarai su dan numfasa su dan sarara kafin kuma a koma wannan ka'idan tana nan ba haka bane haka yake a aikace suka buga misali bayan lokaci ke tuntunu an zo Allah ya sa aka samu zamanin sayyidina Umar bin Abdul Aziz al-Khalifatul Khamis al-Adil aka samu adal da da da da daukakan addini قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري وحول السند قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي أفيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسي